yayin da kotun sauraron karakin zaɓe ke fa sauraron karar da aka shigar na kalubalantar zaben gwamnan jihar taraba yanzu aka wata sabuwa ta sake kunnowa inda wasu 'yan takarar gwamna biyu ke ma babban kotun tarayya suna kalubalantar gwamnan jihar aktidare isyaku bisa zargin cewa ya mika takardun bogi yayin tsayawarsa takara waɗanda suka garzaya kotun da suka haɗa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar action alliance wato aa mr paritas buki da kuma takwaransa na jam'iyyar united democratic party udp honorable gambo usman to ko me ya zafi waɗannan 'yan takara ke fagarzawa kotun da farko dai ga Mr. Farid Charles Buki. Mun je court nan saboda akwai abubuwan da muka fahimta daga eh, form da shi dan takarar ya cika ya bai wa INEC. Mun ka fahimta cewa takardun shi musamman eh, ba certificate nashi wanda ya bar. Mun ga ya ambata cewa a haife shi sa teaching hospital Yola a 1954. So muka duba muka ce a 1954 babu wannan hospital din. A yau ma babu. Sannan kuma muka gan kuma certificate nashi daya yake ce na secondary school kenan. Yana ce a St. Paul's Usasa Zaria yana ce ya yi GSS uh, kufe na Zaria to gaskiya wato akwai alam akwai fojiri kenan wanda kuma ya saba wa dokan Nigeria wanda bai kamata ma da ya shiga zaben ba kamar Mr. Charles Buki shi ma dan takarar gwamna na UDP Honorable Gambo Usman ya ce fasu fa suna nan daram sai ma sun ga abin da ya ture wa bozo nadi a wannan shari'ar da suka fara takardu ne wanda muka bincika muka gano na shi gwamna zabebe na kan gado yanzu wato Architect Darius mun gano takardunsa akwai wadda almost false ce karyayyaki ya yawa ciki mafi yawan takardu da ya amfani da shi wajen shiga cikin takarar na buge ne wanda kusan wannan fam da ya cika shi muka cika kusan duk dan takarar gwamna a taraba shi irin wannan takardar ya cika amma mun gano nashin duk yawanci na buge ne to a yi kokari a janye shi daga kujerar nan da aka ce ya shiga a kuma maimaita zabe wannan karar da yana ma zuwa ne yayin da kotun sauraron karakin zaben gwamnati da aka maida abuja ke ci gaba da zama a karar da ita karar gwamna na babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar sanato aisha jumai alhassan ke ci gaba da zama to sai dai gwamnan jihar ta bakin kakakinsa alhaji hassan mijin yawa ya ce fashi fa ko a gilansa bai razana da wannan karaki da ake shigarwa a gaban kotuna ba a koda yaushe ake magana siyasa kasan dole akwai kararraki da sauransu so babu wani abu razana kuma abu ne wanda a turanci ake cewa litigation wanda sai dai mu jira mu saurari mai kotu za su iya yi a kai shi mai ma gwamna abin da ke tafi da shi yanzu shine sama wa mutanen taraba abubuwan jin daɗi na rayuwa sun hawasa zuwa yanzu sanin ka ne cewa ya dawo da ruwan famfo garin jalingo an inganta kuma samun wutar lantarki so muna ganin wa'annan abubuwan su ne ke gaban gwamna daris ya shako a yanzu ba batun kara ba kenan maganan kara kamar yadda na gama maka shine litigation yana nan yana tafiya a kotu wanda babu abin da zamu ce sai abin da kotu ta zartar kawo yanzu dai an dage sauraron shari'a ne har zuwa ranar biyu ga watan da zamu shiga watan yuli yayin da kuma a bangare guda aka zura ido a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya